Ah, alhamdulillah alhaji al'amuran naka yana garawa ai saboda ranar nan sai na ce bari na huta a gida in na huta sai kuma zo mu dan zana mu dan yi hira gaskiya ne ai mutane suna zuwa ana ce yawan tambaya ta abokan harkokinka suna tambaya ta Salamu alaikum. Ah, yalla bai. Lafiya Alhamdulillah. Ya almara. Alhamdulillah. Ya kokari. Alhamdulillah wallahi. Ranka dade. Allah ya Ranka dade. Ina da yan magana. wakila ni ba ka sani gaskiya to ni ne mai unguwar nan <laughs> kuma da Allah ya labe kare da zuwa nan unguwar ne ai da mun muna dan haka wato nan wajen saurayi ne to nan police station din mu take to amma dai ina muna dan haka da motar mu muna dan eh hakan yana da yayi saboda daman a hanyar nan a nan unguwar tamu wato akwai matsala saboda yaran ba dama mu aike da cajin waya sai a kwace ko mu aike da kuɗi su je su siyo shinkafa ko wani abu dai sai a kwace to amma zaga yadda kuke yi muna jin daɗin sa kuma Allah ya saka da alheri kuma don Allah ran ka daɗe muna daɗa neman taimako a matsayi na mai unguwan nan wajen da ya zama toshi a gaya DPO cewa don Allah ya daɗa ƙoƙarin turo mana su ma'aikata zuwa nan wajen duk abin da ka faɗa nan hmm. saboda irin wannan abin da ke faruwa a cikin gari shi sa muke ke hmm. kuma dan shi ne wannan ko abin da ke faruwa kenan duk da ma bana gari kuwa kuma ban da haurawa gidaje yanzu kamar irin sababbin gidajen nan haka zaka ga an bula ta bayan gidan an bula an shiga cikin gidan an sace kayan mutane. Wato yalla bai sai kun zage rantsi. A ba komai ai dole ne mu da ai taimakon al'umma muke. ka ji abin da yake akwai to ma da bara an ƙara sai Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ma bari bari ƙware ku Allah ya ce Allah ya ce eh, eh, Assalamu ah, alaikum Assalamu alaikum yawwa ana ah, top tom nawa ne kai dan yarbawa kenan kai mangwa ka zo nan ke nuna mana munafunci ne da rashin kunya ko ba mu haifi kamar ka ba wani ma ya fi kamun mun haife shi kwale mu mu ba bulma ne ne shi ne kake ni kake ci kwale kwale ni kake ci kwale ya hankuri ne shi kake ci kwale ni kake ci kwale ya za mu kyale irin wannan alaji ya za mu kyale su haka ce fa take sa alaji kuke lalata yara yaro ya zamanto cewa ya ga babba ba zai girma shi ba mu zai tambaya cewa ana tattaunawa ne mu sauyin ne Hmm? Za ka ci gobe na ubanka za mu haɗu da kai. Ko a ina kake zan sa a kama mun dan eh, na alaji. Eh, Ciwa, dan Allah ki na tsanani. To sa kai na yanki. Kai baka kallon kanka a dubi ne, kai faɗin kyakkyawa ne. Gaskiya ne a jazu. Idan fa za a ci. To, bari zai yamma ma wannan magana. Yanzu ya ma ina wayata. Waya karka damu. zan siya ma waya duk wanda kake so sai wanda ka zaɓa. Ba kin san wurin wani nake so. Ai da ni da kai da kanka za mu je shagon wayan sai wanda ka zaɓa shi zan siya maka wanda kake so shi ba ka ɗauka. Gaskiya ne godiya nake Allah ya ƙara arziki. Karka da ba abin da ba zan iya maka ba a in dai ina da shi ko me na mallaka zan iya karowa in dai akan kai kai a ta rayuwa ta ma in dai har akan kai zan iya ba da you. <laughs> Akan yawa ba? Sosai. Ina ta jiran ka hannu na ji ba daɗi duka jikina biya biya mutu amma yanzu ka na ji daɗi. Amma in tambaye ke mana. A ƙasar waje ko koyi wannan wanka. An ta so kana a kai ta turawa. Idan kin gani fuska ta gashi da gaskiya kamata caji a dole zan tura ta Fatima Film Production ke gabatar da sabon shirin mai suna. Ka ji ranki a ɓaci lafiya? Ko soyayya kika shiga ne? Eh, Aisha! Ah, mama. Mana maya sunan ki sunana aisha ga ta can ta zo ga aisha can bari na je ka ga ta can ta zo wallahi ga kowa ba a'a bari ka gane ban ga kowa ba a nan tina aisha kwanciya ta aisha sitira ta aisha ka fara tabuwa akan soyayya ina aisha take aisha